Thank you. wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba kai maka laifi kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafe mutum in ya cuce ka Allah yana gani a taki mu ji tsoron Allah musan Allah yana ganin komai kai mai jifa ka dubi samanka karkaji. tana da labari akwai kuɗi a cikin wannan mota dala dubu uku tana ina jikan dan Allah dan annabi a a mi komin shi a a banda wannan tana ina a ina zuwa ina zuwa tana ina dan Allah ka kar kar ka samu zan zan dauko ma zan dauko mi komin kuɗin nan mi komin shi nan ya magana auren mu idan kin kashe wannan auren haba mana ramos haba yi kake yawo haka ne sai ki ce baka san laraba ba laraba ba ta ci kuma ramos ma na laraba ne mutane ba sa tsoron Allah mutane ba sa tsoron Allah wani kamata ni ka san me tunani nake ma wa'annan mutanen da suka baka wannan kuɗin su suka bi baya suka je suka ɗauki kuɗin nan ba da kuma saboda suka ka a bala'i ka san mutane yanzu babu Allah a cikin ransu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba laraba laraba laraba fatima hmm, na'am wato gurinki na zo so gani ai eh magana ta Allah da wata muhimmiyar magana na zo eh to daman akan maganar abin da ya faru ne da laraba kin ga kin ce min abubuwa da yawa sun canja sosai na tsaya na gani ma daga bangare na ya kamata wasu abubuwan su caccanja hmm, wato ajiya fatima ni dai gaskiya ba zan iya auren bazawara ba magana ta allah saboda kin ga kuma me zai faru ya riga ya faru kuma yanzu ita tana matsayin tuwares ne ni kuma ina saurayi zanzan mai jini a jika mai ji da ƙuruciya kin ga mai kamata in auri zaura ba gaskiya safi in kai wa laraba haka baka mata adalci ba bai kamata a ce ka ce ba za ka aure ta ba saboda me duk wani abubuwan da laraba ta yi saboda jin daɗin ku ta yi, bai kamata kuma a ce ka faɗi wannan maganan ba wallahi ni na ma yi mamaki Ai in kina maganar jin daɗi ta yi dai saboda jin daɗin ta amma ba wannan zancen wai ta yi don jin daɗin mu kuma duk kuɗaɗe da na karɓa a gurin wai laraba wannan aiki ban ma zancen yayi, wannan is normal ba wani abu bane ba amma dai magana ta Allah shine ni dalilin ma da yasa na zo yanzu nan gurin ki shine ba zan boye miki ba zuwa ne mai magana ta fahimta zuwa ne in faɗa miki cewa ina son ki Fatima ni ke nake so ki nake son na aura idan kin yaddi kin amince kin ga sai ai komai washar washar ga 'yan canji a hannuna alhamdulillah to gaskiya ni ba zan ci amana ba ya za ka zo ka ce ni kake so ba zan iya yi wa laraba haka ba Hmm. Idan wannan maganan ce ya kawo ka, ka gama ni tafiya ta. Ah. Kar ka sake min irin maganan ah, nan. A'a ah, ba za a yi haka ba, tsaya ki gani Fatima. Wannan ba cin amana bane ba. Ba cin amana kalma ce ta ni ba zan auri ba zaura ba ke nake so dan Allah ki yarda da batuna. To idan baka da abin yi, ka gani tafiya ta. A'a, Fati, ni fa ba haka nake nufi ba. Kina ji? Ki tsaya ki saurari zancen da nake so in gaya miki. Wallahi. Ba da abin yi ni ina da shi, ka ga tafiya. wannan ina jin bata gama fahimta ta bane eh ta yi tunanin sabga ce ta cin awana amma ba cin gaba na fito mata da abu a fili in yanzu kuma kana hankali na kanta ya gudanar me zan yi da wata laraba ta ji ta auren ta ni kuma yaushe laraba laraba laraba laraba ta magana ina ta magana duk magana mutum ba za ka gama yin ta a cikin gida ba sai ka fito kana shirin ka fita sai kuma a ce za a yi wani zancen me ya faru wallahi Allah wani kana da mita wallahi haba dan Allah maganar maganar nan da nake maka fa haba mana dan Allah ga bikin Zainab nan ƙara zuwa kusa yake yi na maka maganar an nan ni maka maganar an nan sai ka dinga share ni auki hani zuba ki bar wannan maganar ba wallahi idan ban yi ankon nan ba kunya zan ji kawata ce ba sai in fita ana nuna na baki hmm. saboda ban yi anko ba to wannan dalilin shi yasa kullun nake gwaba miki magana nake cewa baki da lissafi yaushe al'amari ya same ni na asara ke ba kya jimami ba kya tausayi baki san ma ke wace hanya zaki bi ki taimake ni in rage dan asarar nan ba ko a'a sai dai tunanin ya za a sake yin ta to dan Allah dan annabi wani gani ne dai shi dai abin da ya riga ya faru ya riga ya faru kuma abin nan tun da ka riga ka bar ma Allah ai shi kenan to ke a wajen ki kenan ke a wajen kenan dan na barwa Allah kuma ba Allah ba cewa in rika tura kaina a cikin ramin da bai dace da ni ba zan kunne bai dace wallahi tallahi ba zan ba kin ji hannar rantse ko ba zan yi ba ba ku da hankali ba ku da tunani duk halin da maza suke ciki ku ba ku sani ba a kanku duk mun mun lalace duk inda ke ga namiji ya zama dan karamin mahaukaci ko ba akan kowa ba akan mata ne mi ta iya kin kwari akan abin da zamu da ku amma ba ku da wani tunani ba a cikin mace ɗari da wuya ka samu mace biyu wacce take wa mijinta alasan alasan albarka duk kuma kun lalace kun zama kawai so kuke ku ga bayan haba mana honi sai ka ce za ka sa duka sai in da keki na rantsi da Allah wani da duka wallahi sai in da keki ah. in dukan ya kama na ce ba zan sa in dukan ba gashi nan duk inda kana ce an faɗa mata za a ga mai gidan da yake faɗuwa ya mutu ya baku da ku da 'ya'yanku. kuma mun gama muku wahala to wallahi tallahi kiyaye na rantsi da girman Allah ku kiyaye mu mata wallahi ku bi mu sau da kafa mu kuma mu muku daidai gurgurdan abin da Allah ya nufi mu yi muku amma ba zai yiwu muna ta iya bakin kuri akan ku ku kuma kuna nema ku rika ganin bayan mu kuna nema ku rika mai da mu wakata in ka ga mace ta zo lim lim lim tana bibiya ka kamar kyanwa wani abu take so a hannunka dan me za ku rinka mana irin wannan abu to wallahi akan wannan ankon in kika cika banin wannan magana ankon wallahi zan miki zan miki danyen aiki fita ma wallahi zaki daina fita kuma wani sai ka ci wata matan kulle kuma ba zan fita kuma ba a titi na a titi a titi na auro ki to amma dai a ce kuma ba zan fita kuma ba dai to ki karin maganar anko ki gani oho dai wai ba za a mun anko ba wallahi je ka dawo anko kamar ka yi shi a cikin gidan nan ka gama kuma ni na sace maka kuɗi ba ni na sace maka kuɗi ba ba yawwa wannan abin da ya faru kaddara ne kuma ka ce ka riga ka yafe shikenan kuma ka yafe ni kuma lalura na kuma ba za ka mun maganin shi ba wallahi in ka da gidan nan Allah sai amma an kwara hai Larabat wato ni akwai abin da yake damuna mutane a waje sai su ta min surutu ina ganin wannan baiwar Allah ƙawayenta suna yawan zuwa gidan nan duba ta ko? Eh suna zuwa amma ina taka musu birki. Haka ne. To a cikin su wani ya je ya samu Alai Sagiru. Ta je ta samu Alai Sagiru ta gaya masa ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba. Wai ba ta samun kulawa ba a kula da ita kaza kaza kaza kaza to shine ni na kasa mutane wani irin kulawa suke so in ba wannan baiwar Allah to to ka san mutane ba a iya musu duk inda ka kai ga kyautatawa dan adam shi fa ba gani yake yi ba neman yadda za a yi ya faɗa ka kawai yake yi kaga dai irin kokarin da ake a cikin gidan nan hmm. kawai mutane dai kawai so suke dan abin da nake da shi a hannu in tattara in ce zan tafi neman lafiyarta to ni kuma iya abin da zan yi nayi. yanzu babban abin da ya rage akan wannan bayar, Allah bai wuce addu'a ba kuma addu'an nan muna yi muna sawa ana yi hmm? amma mutane sun sa ido a ɗan abin da kake samu baki ɗaya na wuce da ni to in hakan ma kai dai ai duk ba laifi har yanzu ba ko ban tara biliyoyi ba yan millions ne yan millions no no no million take amma an zo an sama ido ni wani lokaci abin ma ni mamaki ma yake bani Ka ga dai duk mutumin da ya shigo gidan nan zai zo ya same ta tsaf tsaf tsaf tsaf tsaf ba wani datti ba wani abu amma wai a haka kuma har ɗaukan magana ake aje a kai layi ana faɗan aibu kai kin san wani abu ni ina da shawara ba dai sai mutane sun ganta ba sannan za a tsaya ana tsegumi wai a cikin yan uwanku babu wani waje da za a ɗauke ta oh. wanda suke yan uwanta ne a je a kai in yi so ko duk sati ne ma rika zuwa ana duba ta? Babu. Kamaya babu. Ai gaskiya na faɗa ba ta da kowa ba. Ba ta da kowa daga ita sai halinta sai ne, Ba ta da kowa. To shi baban na kuma riga yi ai ni bai gaya min kawai ya dai gaya min dai yadda alaƙar su take da mahaifinta. Kai ma dai. Kar ka manta fa tsofaffin daɗin nan akwai riƙon amana da alƙawari. ai kaga wannan al'amarin sirri ne ta ya za a yi ya fara gaya maka gashi gashi shi fa ya rike ta fatin tana yarinya har ta girma ya kai ta makaranta ta yi aure ta ina zai zauna dan zaka aure ta kuma ta baka labari eh, yar wata ne yar wani ne kaga ai babu daɗi to ita yanzu dan Allah da annabi yanzu ko ko can ɗan leman din aka je ba wanda zai ce tashi ce to kama ji wannan labarin kenan to ai duk ɗan leman babu wanda zai rike ta Mu fa da na gaya maka ɗin nan ni ce ɗin fa kawai fa da rage. Sai sa ka ga ina iya ƙoƙari na wanke ta kalkal kalkal sa mata kaya in mata wanki kana gadin yadda nake zarga zarga in faɗi in tashi a kanta. Dole ta ce inda ta wace ya zan yi. Hmm? Kana dai gani ai. Wallahi da abuda za su bari in tsallaka in yi kamar da ita. Ga ƙasan mu do. ba irin wasu kasashen ba yanzu wasu kasashen ne akwai gidajen gajiyayyu da za ka yi ɗaukan wannan ka je kai ta ƙara duk wata ka rika kai abin da za ka bayar ka bayar a can ba komai gaskiya laraba ban ji daɗin abin da zo na gabewa Allah halin da na ganta ciki ba abin mamaki ita take ɗar uwarki wanda ya ke ya kamata a cikin ba ta kulawa na zo na ɗauki abin kamar ƙarami sai na ga abin ashe ba ƙarami ba ne abin mamaki ɗakin ta wani bashi bashi na je na yi kuma kai a matsayin ka na mai gidanta wanda kai ya kamata a ce ka ba ta kulawa wannan bai Allah ba haka to ni ina ganin tunda Allah ya sa iya kula da za ku iya kenan do Allah ji a ɗauko mu ɗan gwaje-gwajen da aka yi mata na asibiti mu je mu shiga taska Allah mu je mu nemo mu ga abin da ya kamata mu mata ba za mu zama mace ido ba to ai kawu shi bashi bashin da kake ji ba lalle ya zama nata ba tunda kaga ɗaki ne ba wadatacce iska idan ka shiga abin zai iya bugowa kamar mutumin da rana ta da karni ba zai gane yana wari ba sai ya samu waje mai ɗan danshi na shi tukuna. Rudani wani iri? Zahiri fa na zo na gani. Zahiri na zo gani. Ɗakin baiwa Allah na habbo ni bashi bashi yake. Hamadu Allah. Kuma yanzu tsakani da Allah kawo. Duk duniya kowa yana yaba mun akan yadda muke kula da baiwar Allah nan. Sai ku da kuke na jinin mu kuke na jikin mu. Ku ne ba za ku ga abin da muke ba. Duk wannan iya bakin kokarin da muke ba dare ba rana. Akan wannan baiwar Allah har makara nake kan sallah asuba. Amma duk ba a gani. To shi kenan ya isa. da ni nake bashi da ba ni nake bashi ba in na tafi za ku ga ansa in ko ba za ku samu ansa amma ni abin da na ce a shiga Ko ɗauko mu kati mu shiga taskar Allah mu je mu ɗaliban mata masala. To na ji zan ɗauko takardun nan maula za ku ko ko me za ku je ku yi. Ina ruwanka ina ruwanka ke kuma kina haɓakawa ba kawo ainihin bani mamaki haba laraba. To shikenan to da Allah kawo kafin ɗauko ma takardun nan ina da wata neman alfarma tunda dai Allah ya sa kai ma baka ji kunyar ka gaya min abin da yake ranka ba to ni ma ina son gaya min abin da yake raina dan kar a zo daga baya ana cewa ban kyauta ba a wannan harkar yawon maula da za a je a yi kaga ko a social media ko gidan rediyo ko jarida ko tv ko kowace irin kafar yaɗa labarai ce kawu ko ba a hankali kar ku sake in ji sunana ya fito a 'yan maula yawwa dan idan sunana ya fito idan sunana ya fito na rantse da Allah yanzu nan zan maka mutum a kotu gaban halhalatul kuza'i maula kai kaga mun yi kama da maula ni iya abin da nace a hau a dauko mu takardu mu shiga taskar Allah babu ruwanka da yanda za a samu yawwa shine kawai abin da faɗa to kawo a gaida gida gida ya je ina saurari a je a kawo bari zan je in kawo masa takardu a je a kawo za a kawo mai takardu zai je zai je maula zai je maula ina saurari a yanzu na zan kama to masha Allah yanzu zan kama Allah sa da mm. waje ɗaya ne na san kake kawo zaka ni ma kuma na je ya ce mu saurare shi saboda haka in ma nan zaka nan an riga an je karma ka wani wahala da kanka mm. idan mutum ɗaya za ka kauye ya ya ya ya ya ya ya ya wannan mutum wannan mutum nan ne laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba laraba bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani ki ba komi ba komai haka a bashi bashi kawai a bashi salon in yi magana kice ina ta wahalar da ke ko No. Mm-hmm. akai maka laifi kai haƙuri karkace za ka ɗau mataki ko ka yafi. Na ce rika akwai maganar da nake so mi da kai. To, to a nan ko sai mun koma cikin gida? A'a a nan dai. To ai na san maganar take ne. Duk inda kike sami inuwa a cikin gidan nan da kin sha inuwa ta ratsa ki sai ki ce akwai magana. Ina jin ki to. dama cewa ne ina son in koma makaranta makaranta kuma to yanzu ban da abin kyauta makaranta zaki koma duk abin da zaki je ki karanto ai gashi nan Allah ya tattara ya baki ni ina ganin ki hakura da karatun nan ah, wani ka fahimce ni ka ga shi karatu a kowane level ba shi da illa yana da matukar amfani idan na je ne karatu nan ka lura ka gani lokuta kaɗan yanzu za ga mun fara tara zuri'a yara sun girma ka gani ba zai a ce duka nauyi na da na yara gaba ɗaya yana kanka ba ko kin in dai dan batun magana tara zuri'a ne ko kun kai ku ɗari a gidan nan Allah ba zai hana ni yanda zan da ku ba ki yi haƙuri iya karatun da kuke kullum da asuba na addini ya isa karatun boko an same shi ya isa haka me yake nema ba inda zaki shiga a ce baki karatu ba hmm? to Mare, Da ka ƙara dai nazari ka gani. To, to kinga, in tun da haka ne, na baki duk ranar Asabar da Lahadi zan baki awa biyu. Duk irin karatun da kike son ki zan koyar da ki. <laughs> To me abin dariya kuma? Hawa mana honi, yanzu kai za ka koyar da ni karatu to. <laughs> <laughs> in tambaye ka yanzu me za ku da ni zuwa za mu yi mu siyo blackboard mu siyo chalk kana da takardana da baro na mu yi karatu koya ne can inda yake so ki koma karatun ai ba wani abu ne magana ta hand out ko ku ni abin da zan karba a hannun ki ke min abin nan din karan samu ai nan abin da za ka karba ne duk daga aljihunka zai fito amma dai abin ne labarin wani iri ba wani babban dariya to su malaman da zaki je wajen sa ai ban san matsalar ki ba ni ko ni na san matsalar ki a nan karatu <laughs> lissafi ne baki da shi baki iya lissafi ba to ni ko zan dora ki a inda zaki lissafi dalla dalla to kuma ni zan san zan zaki samu lissafi shi ne dai kawai lissafi ne baki da shi baki san halin da rayuwa take ciki ba in kuma kin sani to ke duk inda kika fito baki fito gidan mutunci ba wallahi dan da kin fito a gidan mutunci gidan da suke da tarbiyya an dora ki a layin da zaki taimaki mijinki kai bai kamata ina cikin wannan halin ki zama na ke ba damuwa ce ta dame ki ba kawai ke abin da yake gaban ki shine dame ki hello ramos na'am na ce ku fa shirya fa ga munan fitowa nan da minti talatin laraba ya san sunan ki laraba laraba ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ ലാടവാ bikin wata duniya bikin wata lahira in kana da rai ka ji mamaki tashin wani mutuwar wani motsin wani faduwar wani laraba hakuri karkace za ka mataki ko ka yafi